يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa da amincewarsa da darsa, yau muna ranar sha tara daren ashirin ga watan bakwai watan rajab a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 18 ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam na abdullahi ibn muhammad bin fodi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na sha biyu a daidai gabar da malam yake cewa wa ya zummu zawil wajahaini kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zargin ma'abocin fuska biyu ya ati ha'ula ibi wajhin wanda kan zo wa waɗannan da wata fuska wa ha'ula ibi wajhin waɗannan kuma ya zo musu da wata fuska daban wa ya'muru bi iyadatil marba kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana umarni da gaida mara lafiya da duba marasa lafiya wa ha an tahajur kuma yana hana ƙauracewa juna wattadabur da juya wa juna baya wa ha al-ihtiqarin nasi kuma yana yin hani daga wulaƙanta mutane kaskanta wani a kan kama ana ka ɗauke shi ba kowa ba kai ne wani wa ya kuma yana cewa lastun bi khairin min ahmar ba ku fi wanda yake ja alkhairi ba wala aswad kuma ba ku baki baƙi alkhairi ba illa an tafi bi taqwa sai dai idan kun fifice shi da tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum haƙiƙa mafi martaba ku da daraja ku a gurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah za mu biyo bayan abin da muka karanto da bayani a kai mala yake cewa wa ya zummu zawil wajahaini kuma manzo yana zargin wanda ke da fuska biyu ya ci ha'ula'i bi wajihin yana zuwa waɗannan da fuska daban wa ha'ula'i bi wajihin waɗannan kuma ya zo musu da wata fuskar daban mara tantantacciyar mafuskanta zai zo waɗannan inuna tare yake da su ya je waɗancan su ma nuna musu tare yake da su tare da tafiyar ba za ta yi ba ana yi da nan a yi da can wannan salo shi ne abinda muka tsinci kanmu yanzu a ciki kace kace ina yi da waɗancan a siyasa ina yi da waɗannan fatin kuma daban-daban tafiyar kuma ba za ta haɗu ba ta irin waɗannan ba irin ta waɗannan ba ce amma yana da yana tafi a'a manufa ce ta zama daban-daban manufofi waɗannan daban da ta waɗannan amma ce duk ina ciki to wannan salo da malam ya faɗa ya samo asali daga hadisin da aka karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce wa tajiduna sharran nasi za ku sami mafi sharrin mutane zalwa jihaini shine wanda yake da fuska biyu allazi ya'ti haula bi wajhi wanda zai je wajen waɗannan da fuska daban wa haula bi wajhin waɗannan kuma ya je musu da wata fuskar daban zai zo ce na tare da ku ai tafiya ku ɗaya ce amma kuma yana tarda da waɗanda suke kishiyanta abinda kuka yi zai nuna komai da komai tafiya bai ɗaya ce can ma kuma zai je iji mai suke ciki su ma ya nuna musu cewar ai tafiya su ba bambanci a tsarin addinin musulunci ba a yadda da wannan salo ne na munafurci asali munafukai ne suke da irin wannan salam su zauna da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa shiga masallaci a sallah tare da su a fita yaƙi tare da su a tattauna abubuwan za a tattauna tare da su kuma su zagaye su je su wato anin gana da arna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un idan sun haɗu da mummune ce a ai ba dama ne mu ma jina nake imani ko dutse sai haka yadda dutse yake da ƙarfi haka nake jin imanin da nake tare da shi idan kuma suka haɗu da shaidanunsu wanda suka fi su fice a shaidanci wanda su ba sa rufa-rufa ko ɓoye cewa su arna ne gaba suke da su da suke ɓoyewa su sun yadda a ce su arna ne ba sa jin kyankyami ko kuma munin a ce musu arnan ne ko ba sa addinin Allah in suka haɗu da su in suka kebe da su ƙwalo inna ma'aku ta su ce ai tare muke da ku ku ji komai inna ma nahnu mustahzi'un kawai izgile muke waɗancan ba tare muke da su kuma idan sun je can su kowa da suke gaya musu ba a da wasu 'yan gaban goshi 'yan tamutin abin da ake kamar su akwai da daɗin magana da iya zance da dabarun yadda za a gamsar da wa izara aitahun to buka a wa iya ƙulu tasma alikaulihim Allah ce in ka gansu jikinsu zai baka sha'awa za su birge ka akwai iya shiga ba dai karya hula ba kai guga duk abin da zai sa wato ka sha'awar su za su yi maka in kuma magana suka yi to ujibuka wa in ya kulu ta suma in kuma suka faɗi magana za ka saurari maganarsu da za ka ce ba mai iya magana irinsu da za a ce da kai za a je wani abu da ake buƙatar gabatar da wanda zai bayar za ka ce a muwa wani ne zai wakilce mu ya fi kowa iya bayani da dabarun zance haka suke to asali halayya ce ta munafuka to ba a so musulmi ya zama da irin wannan sala musulmi bai kamace shi bai zama mai fuska biyu a rasa gane inda ya sa gaba har ma a wani bakin ganga shi ma yadda bakin gangan ne to a bakin ganga ne gana maka doka nan gana maka juya ka doka ko ina da zaki to tsarin musulunci bai yadda da wannan saboda ba da za a yi manufa ta gaskiya ta tafi daidai da manufa ta karya bayar da za a yi yaudara ta tafi daidai da amana duk inda aka samu rabuwa irin wannan to magana ka ce kana nan kana nan bai taso hadisin da muka ji wanda ya gabata da manzo yake cewa mafiya sharrin mutane shine mai fuska biyu hadisi ne da imam bukhari da muslim suka rawace shi malam sai ci gabar cewa wa ya'muru bi iyadati al-marda kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana umarni da aje a dubo marasa lafiya a ziyarci mara lafiya ko marasa lafiya a jajanta musu halin da suke ciki a gaya musu abin da zai sassauta musu damuwa manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na umarni da wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin da karɓo daga sahabin annabi bara dan azib Allah ya yarda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kai amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi umarni da zuwa a gai da mara lafiya ya yi umarni da aje a dubo mara lafiya yanayin dubiyar mara lafiya a tsarin korwa addinin musulunci ana da buƙatar in kaje kai masa addu'ar Allah ya bashi lafiya kamar yadda manzo yakan ce da wanda ya je duba laba sa tahurun insha Allah ko ya ce shafaka Allah Allahumma shafi Allahumma Allahumma shfi anta shafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru ba yakan ce ya ubangiji ka baiwa wannan bawa naka lafiya babu wata waraka sai dai warakar da aka same ta daga gare ka Allah warakar da wani ciwo baya biyo bayanta idan ka yayewa bawa wannan cuta sai a ce wane yana cikin ciwo kaza ai wannan ciwon ai ana gaba ba a warke sai shi kuma da aka masa addu'ar Allah ya warkar da shi sai ya warke har ya kuma ga Allah bai sake irin wannan ciwon ba Allah ne yake bada irin wannan lafiyar da waraka ciwo ya zama kowai waya ka baya to irin haka ake so kai wa mara lafiya addu'a ko irin su addu'ar as'alullah al'azim rabbal arshi al'azim an yashfiya ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma da ya warkar da kai daga wannan ci babu mutumin da za ka je ka masa irin wannan addu'a ka masa fatan yayyar halin da yake ciki kauna tsakaninka da shi ba ta shiga ba in kuma akwai ta zai wuya ba ta karu ba saboda kana fatan ya samu lafiya ya ci gaba da abin alkhairin da ike ya ci gaba da gudanar da abin da zai sami yardar ubangiji sannan mazo sallallahu alaihi wasallama wani lokaci da ya zai samu mara lafiya yakan wato ainihin ce masa kamar na fara faɗa labasa ba ƙahurun insha Allah ba wa kada ka samu damu tahurun insha Allah tsarkaka ce gare ka tsarki ne wannan cutar da kake a gare ka in Allah ya so ma'ana ana cewa da wanda yake cikin rashin lafiya cutarsa da ike dama ubangiji ya tsara in ya jarrabu bawansa mumini ko dai ya kankare masa laifi ko kuma ya ɗaukaka matsayinsa idan aka kankare maka laifi tsarki ka samu sai kan ce la ba asa qahurun insha Allah babu laifi kakka damu tsari kakka ce gare ka in Allah ya so to wannan zai faranta wa mutum rai sai sassauta masa yanayin da yake ji cewar ashe wannan abin da yake ciki wani abu zai samu da in ba ta haka ba in sai ya yi aiki zai same shi ba lallai ya same shi shi sa a wani hadisin manzo yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusuf duk bawan da yake nufinsa da Allah da Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya jarrabe shi to jarraba alkhairi ce ga bawa mumin in yi hakuri a ƙara masa baiwa fiye da wacce aka yi masa da ni'ima fiye da wacce yake ciki in kuma wato ainihin abu ya same shi na wato ainihin damuwa ya gode wa Allah akan wannan abin sai a musanya masa da wanda ya fi wani idan abin alkhairi ya samu bawa yi godiya ya samu ni'ima idan abu mara daɗi ya same shi ya yi haƙuri ya samu sakayya haƙurin da to idan aka sarrabe ka da ciwo ma ka ce na gode Allah da jarraba ta ta tsaya iya haka to sai kuma ubangiji maka sauyi da abin da ya fi wanda ka rasa alkhairi lafiyar ka sai ta dawo fiye da da jikinka sai ya kyau fiye da da jinin ka ya karu fiye da wanda ya tafi duk ba da Allah bai iya ba haka na manzo sallallahu alaihi wasallama wani lokaci idan ya samu wato ainihin mara lafiya yakan ce bismillahi yubrid min kulle da'in yashfik wa min kulle hasidin idha hasad wa sharri kulle da di'ai yakan ce bismillahi yubrid da sunan Allah nake roƙonsa da ya warkar da ku min kulli da'in yashfi ya baka lafiya da waraka daga kowane irin ciwo kake ciki kowanne ne wa min kulli hasidin idha hasad tsare ka daga kushen mai kushe hasada mai hasada kyashin mai kyashi Allah ya tsare ka da shi wa sharri kulli ri'ain kuma ya kare ka daga dukkan wani sharri na kambun baka to ire-iren waɗannan ake so in ka je wajen mara lafiya ka gaya masa kwantar da hankali ka nuna masa babu asara a ciki wane nafilar da aka saba ziyarar da ake ta ta yan uwa baka da asara ya tabbata a hadisi manzo ya ce idan bawa Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ya gagara yin abin da yake wa Allah na kusantarsa da ayyukan lada sallar dare azumi da rana to sai Allah ya musanya masa da bashi ladan duk da bai yi ba kaka ga mutum wanda zai ce ah ga ladansa yana ci gaba da samu kuma ga kankarar zunubai ane masa ko ga ɗaukaka matsayi ane masa to haka ake so in ka je duk biyar mara lafiya ka yi abin da za ka gaya masa kwantar da hankali sa masa sassaucin yanayin da yake ciki sannan inda dama ka yi wani yunkuri a aikace kasancewar da iyali kuma bai fita aiki kuma shine karfin gidan shi ake jira ya samu ya kawo a ci za ka iya ciro na baka ce ga wannan a saya wa yara kamar kana cewa duk da baka je aiki ba baka rasa abin da za ka bar a ci saboda wannan shi ma ne daga cikin abin da yake ƙara zafin ciwo da sa da jinkirin warakas yayin da ya ga iyalinsa suna ci suna sha to sai ya zama bai da wannan fargaba da tashin hankali sai dai ya ji da ciwon da yake ji sabanin a ce ga ciwo ga kuma tunani sau da ka yadda tunani ke zuƙe ruwa haka shi ma cutar ƙwayar cuta take zuƙe ruwa da kan ka ce mai wannan sai ya ke kashi ya kanjami kaga kamar dama can ba nama a jikinsa sai kashi to irin wannan salon kayi a aikace kuma kayi a maganace ina daga cikin abin da ake buƙatar in ka je ka yi mara lafiya sannan banda wannan hadisi da muka ji wanda ya gabata wanda Imam Bukhari da Muslim ya rawace shi wanda Bara dan Azu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da duba mara lafiya zuwa mu gaida mara lafiya sai mai bi masa hadisin da aka karbo daga sabon annabi Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah sira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce haqqul muslimi alal muslimi khamsun haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi biyar ne a cikin biyar ɗin nan manzo sai ce raddus salam akwai mai da sallama in yi maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah ko wa rahmatullahi wa barakatu wa iyadatul marid ko wa iyadatul marid da kuma zuwa a dubo mara lafiya da zuwa a gaida mara lafiya a jajanta masa ne da yake ciki a gaya masa abin da zai kwanta masa da hankali a lallashe shi to wannan yana daga cikin haƙoƙin da musulmi yake da shi akan dan uwansa ba in ka ga dama bane kaga abin da aka ce haƙƙi ne kenan an umarce ka da ka aiwatar da shi to shi yasa malai ga mana manzo yana umarni da aje a dubo mara lafiya shi ma na hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rawaice shi gaba ta gaba sai malam ce wa yanha anit tahajuri wat tadaburi kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana hana musulmi kaurace wa juna wattadabur yana hana su kuma juya wa junansu baya kau da kai daga junansu shi ma daga cikin dalilin suke tabbatar da wannan gaba akwai hadisin da aka karɓo daga sabon annabi Anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la ƙafa'u' kada ku yanke alaƙar junanku a matsayin ku na musulmi a ce na baya yi da wani wani ma ba ruwansu da wani har a zo ana wai tsakanin wane da wane zaman doya da manja ake tsakanin wane da wane ba a ga maciji sai dai bashi ya tsare shi ko shi ne ba a ga maciji ba zai ce ma ga maciji gudu ba sai dai baka in ya sare ka an rage masa wahala ta ci gaban gaban ku da to saboda haka manzo ce wala ta kada ku yanke alakar junanku wala tadabaru lafazin da malam ya amfani da shi wata daburi banzo yake cewa kada wato junanku juya wa juna kada ɗayanku ya ba da baya ga ɗayansa don ya ganshi shi kau da kai wala ta kada kuma ku kyamaci junanku ku kiyayya da junanku wala ta hasado kada ku yi kushe ga junan don wani Allah masa wata ni'ima ka ji ina ma ta lalace ina ma ya rasa ko abin ya rika damunka duk fatara muka taso kwalina ma ya fi nasa kyau to sai mai ina ka fi nasa kyau shi kuma kudinsa ba zai fi naka kyau ba tunda ba ka kake raba arzikin ba ko shi bai da kwali na da kudi sai kudi ya aiki a gurin kudi kai kuma kwali ya aiki a gurin kwali sai a karu juna inda sai kwali za ce tuwa na tafi kokincin inda sai kudi za ce wani taso shikenan haka Allah ya su kuma ka zo wani gurin kuma da kai da shi sai kallo sai irin suwa ne kinko sau da harkar karfi ce yanzu kuma ko yi e. haka Allah yake tsarinsa bai tattara komai ya ba mutum ɗaya ba to kace kace ka shiga cikin damuwa kyashi da bakin ciki da jin ba daɗin wane yana cikin kaza to ba da wane kake ba da wanda yawa wane abin kake kamar kana cewa ya zai wa wane ma bai cancance masa ko ba kai kake ba masa arzikinsa shi ke ba ga wanda ya so yadda ya so a san da ya so sura ka to manzo yake cewa banda kushe a tsakaninku wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ɗan uwan juna haka aka san musulmi da ɗan uwansa musulmi wala ya hillu li muslimin an ya hajura akahu fauka talatin sai manzo ce bai halatta ga musulmi ba ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku kome ya zafi kada ku gota kwana uku ba a samun gudanar alaƙa tsakaninku? shaidan ya tunzura ka ya tunzura shikenan kowa ya nuna fushinsa kowa ya nuna jin ba daɗinsa to shikenan kwana uku an ƙare ka haɗu da shi ma sallama in ya haɗu da kai maka sallama in ya yi ka amsa saboda haka wannan hadisin da manzo yake cewa wala ya hillu li muslimin an ya hadura akahu fauka talatin shine malam yake cewa wayan ha an tahajuri an ya hajura an gane ko to idan muka dubi wannan hadisin inda a ce musulmi suna aiwatar da shi da ba a ce tsakanin dawa da dawa ba a ga maciji ba da ba a ce zaman doya da manja ake kuma da ba mu samu kan ma'ainihin da muka samu kan a ciki ka kwanta da jin ba daɗi ka tashi da jin baɗi don mai wane ya zama kaza kai ba ka zama ko ya aka yi wane ike garawa sace ce kuma kai ka gara kafin ya gara ko mai yiwa ma Allah zai hukunta ka sake garawa shi ko dai lokacin baya garawa tun ba ku ne da garan ba akwai mai garawa sai ka haƙura da abin da aka hukunta ko yau. to shi ma na hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi kuma an karɓo daga abi ayyub Allah ya yarda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce la yahillu li muslimin an ya yahjura akahu fawqa thalathi layalin bai halatta ga wani musulmi bai kaurace wa dan uwansa sama da dare uku kamar da wancan mai cewa talatin kwana uku aka samu dare uku za a same ni uku shi ba yaltaqiyani yadda zai zama suna haɗuwa da juna fa aridu hada ko fa aridu hada wa aridu hada sai wannan ya bijire i juya baya wannan ma sai ya kauda kai i juya baya ban ganka ba to wannan bai halatta ga musulmi game da dan uwansa musulmi sai manzo ya ci gaba da cewa wa khairuhuma mafi alkhairin biyun da suke faɗa ko kuma gaba da juna suka ƙaurace wa juna allazi yabda'u bisalam wanda zai fare wa ɗaya sallama a cikin shi yafi alkhairi to ka ko me zafi tsakaninka da wani ya yaƙi shedan fi ƙarfin zuciyarka da ke da ke umarni da mummuna je sami shi ka ce assalamu alaikum wani shi ma sai ya ji wani iri sai ya ji gabansa ya yanke ya faɗi to in ki amsa sallaman nan ki zama ban yi abin da Allah ya ce in an gaida ku ba ku amsa wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah ya ce in yi wacce tafi wacce aka yi in ma ba zan yi wacce tafi ba in yi irin wacce aka yi to yanzu in fasa yin amsa sallaman nan in saba wa Allah ko kun amsa sallaman nan in ba Allah shi ma sai zuciyarsa ta raba masa in na amsa sallaman nan na yaƙi shaidan na fi ƙarfin zuciyata in na amsawa shaidan ya nasara a kaina zuciyata ta rinjaye ni to in dai imani ya karfi a zuciyarsa kuma yana son kansa da rahama da jin kan ubangiji to zai watsar da abin da yake kai ya amsa maka wa alaikum salam to kaga manzo ya sanar da musalan da zamu kai za kai yace kai kafa alkhairi kai da kace assalamu alaikum kafa da sallama kaga yana nuna mana yadda za mu shirya tsakanin ko an samu sabani shi ma na hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawace shi an kuma karɓo daga abi huraira allah ya yarda da shi yace manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yace ce la ya hindu li muslimin an yahjura akahu a fahu bai halatta ga musulmi ya kaura cewa dan uwansa musulmi ba sama da kwana uku faman hajara wanda ko kai kai shi ga ƙauracewar wanda damuwa da ɓacin rai ya sa ya ƙaurace ɗin shaɗan ya tunzura shi zuciya ta hasala shi to sai manzo yake cewa fa man hajara fawqa thalasin wanda ya ƙaurace sama da kwana uku ya haura damar da aka bashi ta an bashi dama duk abin da ya zafi kwana uku ya isa sai manzo ya ce to fa man hajara fawqa thalas wanda ya ketare kwana uku bai shirya da abokin fadarsa cikin musulmi ba bai daina gabar da yake da shi ba fama ta akayi rashin sa'a ya faɗi ya mutu da nar sai shiga wuta to abinda har kaji manzo ya faɗi cewa za a shiga wuta saboda shi kana daukan ƙaramin abu ne ba ƙarami ba don malamai suna cewa abin da ake cewa babban laifi shine laifin da Allah ko manzo ya ambaci tsinuwa a kai ko aka faɗi azaba game da shi ko aka zartar da wani horo da za a yi maka tun daga nan duniya kafin lahira to wani na cewar wannan laifin babban laifi ko kuma Allah da kansa ko manzo da kansa ya kira shi da laifi babba kamar da manzo yake cewa minal kaba'iri shattumur rajuli walidayhi ko kamar yadda Allah yake cewa kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu to duk sanda Allah ko manzo ya ce wani abu da laifi babba ne ko sa laifin sakayyarsa horansa ukubarsa babba ce yana ga maka laifin ba karami bane shi ma babba ne to sai gashi manzo ya ce mana wanda aka samu rashin fahimtar juna dan uwansa musulmi suka cewa juna kwana uku kwana uku ta dora ba su shirya ba to in mutuwa ta zo sai mutum ya shiga wuta ko zai je aljanna sai dai bayan ya shiga wuta wannan hadisi imam abu dawud ya rawace shi Allah ka tsare sai ma ya ci gaba da cewa wa yanha an ihtiqarin nasi kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana hani game da wulakanta mutane an karbo hadisi daga sahabu annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ce bi hasbi mri'in min ash-sharri ya ishi mutum sharri ya ishi mutum a ambace shi a sa shi a cikin lissafin masharranta an ya haƙira a kahul muslima ya ƙasƙanta ya wulaƙanta ɗan uwansa musulmi ko ba abin da kake na laifi sai wannan kaɗai to ya isa shafi a tare da kai a ce kana wulaƙanta ɗan uwanka musulmi ka ɗauka komai ba wani hadisi imam musulmi ya rawace shi su da ka bai cikin tsarin musulunci don Allah ya maka wata baiwa ta sa kuma ko ya zama dalilin da za ka ɗauki wanda bai da irin ta ba kowa ba ko ka dina ganin wani da gashi ko ƙiba ko mutunci ko daraja saboda kai kana da kaza shi bai da kaza tarciyar kai ma ba dabarar ka bace taimaka Allah ne ba to a musulunci bai halatta mutum ya haka wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu kuma an karbo daga sahabi annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ibn mas'ud radiyallahu an kuma an karbo daga sahaba annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam yace daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kala ya ce la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala mithqala dharratin min kibr manzo yake cewa la yadkhulu aljannata ba zai shiga aljanna a karan farko ba ko ba zai shiga aljanna ba idan har zuci yana jin cewar abin da yake kai da za a faɗo halal ne to ba zai shiga aljanna ba faufau kwata-kwata waye man kana fi qalbihi wanda ya zamanto a cikin zuciyarsa mai kalu zarratin min kibr akwai kimanin kwatankwacin ɗan ƙaramin jan kiyashin nan a cikin zuciyarsa na girman kai wasu kuma suka ce zarra abinda ake nufi da shi ƙwayar komayya shine idan ka buɗe taga rana ta hasko za ka rika ganin mici mici to kamar girman wannan ƙwaya ɗaya in akwai kwatankwacin haka a zuciyar mutum na girman kai ba zai shiga aljanna a karan farko ba idan yana jin laifi ma yake in ku har yana jin cewar shi abin da yake kai na girman kai a daidai yake hakan da yi shi ne halal to wannan aljanna ma kwata-kwata ba zai shigo domin yana jin abin da Allah ya ce haramun ne shi kuma na ganin su halal faƙala rajulun sai wani mutum ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam jin manzo ya faɗi wannan magana inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana da manzon Allah ai ko mutum yana so kayansa su zama masu kyau ina so tarasa a ce kyakkyawa isa wa na'aluhu hasana kuma mutum yana so takalminsa ya zama mai kyau ya zama ya shiga wacce take mai daukan hankali mai burgewa ba ya zama wato badakala ba dai na gan shi ana wato anin kau da kai saboda tashin wari ko kuma hamami a ai mutum yakan so a ce kayansa da kyau takalminsa da kyau hularsa da kyau faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da wannan mutum inna allaha jamilu ai allah ma kyakkyawa ne yuhibbul jamal kuma allah yana son kyau waɗannan abubuwan da ka faɗo abin ayi ne mutum ya kwalliya ba a hana shi ba isa hula mai kyau isa takalmi mai kyau isa riga mai kyau da wando mai kyau inda agogo ma ya kara inda tabarau ya sa musulunci bai hana wannan ba ba laifi ba ne sai manzo yake cewa da shi alkibru abinda ake nufi da girman kai domin kai ka na fahimci baka fahimci abin da nake nufi dan na ce wanda yake da misalin kwayar zarra na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba kake fahimtar kamar na ce wanda zai ci kwalliya ba zai shiga aljanna ba kana daukan yin wannan kwalliyar kamar yana fito da cewar shi mai jin kansa ne ba haka nake nufi ba sai manzo ce alkibru abinda ake cewa girman kai batrul haqqi ingije gaskiya watsi da gaskiya da kin karbata shine girman kai a gaya ma gaskiya kaga ba isa ba ba za a yi ba ba za a dauka ba ba isa ba wa gamtin nas da wulakanta mutane da ɗaukan mutane ba kowa ba ba su isa ba to wannan shine girman kai sai manzo yi bayanin abin da ake ce girman kai a ƙarshe to da muka kalli wannan hadisin tunda an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana wulakanta mutane ai a ƙarshe ya manzo ya ce wa gamɗin nas da wulakanta mutane dalili ne da ke sa bawa ya shiga wuta saboda ba wani abu ne yake sa ka ɗauki wasu ba kowa ba girman kai shi yasa manzo ya fara cewa babu wani wanda yake da girman kai kusanin kwanzara da zai shiga aljanna idan ya ɗauki haka halal ne abin da yake ba kuma zai shige ta a karan farko ba har sai bayan ya ƙoni a wuta idan yana jin laifi ne amma kuma ya aikata to wannan hadisi imam musulmi ya rawance shi to abin takaici al'umma da muke rayuwa a wannan lokaci rashin sanin irin waɗannan dalilan na shari'a sai ka ji ana jifan mutum da girman kai amma shi na jin ma wannan ai ba komai bane ko bai iya gamsar da al'umma cewar abin da yake kan ba girman kai ba domin jin kunne na ba labari aka bani ba wani daga cikin 'yan siyasa da ya taɓa tsayawa takarar gwamna a wannan jihar aka yi hira da shi a ɗaya daga cikin kafofin watsa labarai aka ce excellency mai girma mai shirin yiwuwar ya zama gwamna nan gaba kaɗan in dalili ya kama shi ne zai yi ko an zartar masa da yi mutane suna cewa kana da girman kai ya za ka shugabance su yan jarida ce ta masu wannan me za ka ce amma abin da ya fito daga bakinsa farko abin da ya ce ya goda Allah da ba cewa aka yi shi mahandami ba ne mai wawurar dukiyar mutum to shi kenan kai ba mai handama ba ne amma za ka mulke su kuma kana kallon su a wulakanci zai yiwu kaga bai kore wa kansa girman kan ba sai ma godiya i da Allah ya gode wa Allah da ba cewa aka yi shi mahandami ba ne mace amana ba ne to wanne ne mai kyau a ciki cin amana ko girman kan duka ba da ba gara to idan ka zama gwamnan nan kuma me za ka yi ice abu na farko duk mutumin da ya kuskura ya saki matarsa to za mu zartar masa da sai ya ba ta wata wasu makudan kudi don mu maganta wannan domin a indiya ma haka ake ita ce alƙiblar kaga wannan ba a asara ba a ce wannan shi zai maka gwamna shi zai shugabance ka shi zai tafi da al'amuranka idan za ka ga daidai to saboda haka akwai buƙatar mu koma mu koma wa addinin mu koma wa kanmu mu suwaye mu wanda ya ce a ce nuna jin ba daɗinsa to a al'umma ce suke fahimta ta ba daidai ba ina da kaza yanzu kamar wannan sahabin ai da manzo ya magana girman kansa ya ah, ya manzo Allah ai kuma mutai na so kansa sama da kyau ko takalmansa da kyau to shi ma mai yiwuwa haka yake akwai kyalkyal sai wasu suke ganin hakan da yake girman kai suna da fahimta irin ta wannan mutumin da yawa manzo irin wannan tambayar kaga da yana da sanin wani hadisi ce a'a ni dai ina da kokarin in sa kaya masu kyau takalmi mai kyau hula mai kyau ina shiga mai kyau to wasu kuma hakan sai suke ganin kamar ina nuna ni wani ne na dama mai girman kai yana jin shi wani ne sai suke fahimta kamar girman kai ne amma ba haka abin yake irin wannan ma ya ta faruwa a lokacin manzo manzo ya ce wanda yake da girman kai daidai da ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba sai wani cikin sahabbansa yake ce ai kuwa manzon Allah mutum yana so ya ga kayansa da kyau hularsa da kyau sai ke fahimtar wannan shine girman kai sai manzo ya ce masa ai wannan ba shine girman kai ba kin karɓar gaskiya da wulakanta mutane shi ni dai asali na bana wulakanta ni dai asali na bana kin karɓar gaskiya kaga ya haka ya wanke kansa ko ba daidai bane dai bai nuna cewar ya gamsu a ce masa mai girman kai ba to amma rashin sanin irin wannan sai kai ta jin kwakyariya da masariya kwaɗo za ka ji abin zai baka mamaki to akwai bukatar mu koma wa addini mu san shi mu koma wa rayuwar ma mu fahimce ta ita kada a ma mu a baya wa mala yake cewa kuma manzo yana cewa lastun bi khairin min ahmara wala aswada ba ku ne mafi alkhairi ba ba ku fifici ja ba idan kurajin ku farare ne kike cewa da sabon in kurajin ku kuna da fari mai sirkin ja da ya fi kyau fiye da wanda zai ja bau ya fi kyau fiye da wanda zai fari dau in kuna jin farin ku fari ne mai sirkin ja mai kyau to ba ku fi wanda suke fari wanda suke jajayen ba wanda suke daudin kamar mai koɗa ba ku fi su alkhairi ba wala aswada ba ku fi baki ba da ake ganin didim yake ba ku fi shi alkhairi ba sai mala ya ci gaba da cewa ina ci gaba da kawo a matsayin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce illa an tafduluhu sai dai idan kun fifici jannan mai daudin ko kun fifici bakin nan wulak din da me sai ce bitakwa da sanin dokokin Allah da aiki da su sai dan kun fi shi wannan to sai ku fifice shi sai zama jan ku mai haɗe da sirkin fari da ya fi kowanne kyau ya yi muku rana za ku ci more su saboda kuna da daraja ma har ga Allah daraja ku ta zama riɓi biyu ga ta kyan halitta ga ta kuma kyan ƙudiri da aiki sannan sai ci gaba da cewa inna akramakum inda Allahi atqakum haƙiƙa mafi martaba ku da daraja ku a gurin Allah wanda ya fi ku tsara dokokinsa ya san dokokinsa kuma yana aiki da su umarninsa yana aiki da shi hannunsa kuma yana kaurace masa to wannan hadisin da wannan lafazin Allah bai kai ido na gare shi ko akwai shi ban gaishe bari san bayanin da malamai suka yi a kai na ingancinsa ko tabbacinsa amma ma'anar da yake ɗauke da ita akwai hadisi ingantacce da ya zo da ita da lafazi saɓanin wannan lafazin da muka ce so da ko ba wannan da malam ya kawo da madadi daga manzo sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da imamu ahmad ya a muslim nasa manzo yake cewa la fadla li arabiyyin ala ajami babu wata martaba da daraja da kima da ɗaukaka da matsayi ga wanda yake balarabe saboda Allah ya yi shi cikin mafificiyar kabila mafi darajar wato yare da al'umma bai da falala bai da matsayi ala ajami ga wanda yake bawubawa wanda ba balarabe ba wala li ajamiyin kuma babu wata martaba daraja ga wanda yake ba balarabe ba ala arabi akan wanda yake balarabe wala abyada ala aswad fari bai fi baki daraja ba wala li aswada ala abyad kuma baki bai fi fari daraja ba sai manzo ce illa bi taqwa sai da inda tsoron Allah inda tsoron Allah ko ka fi kowa baki a duniya za ka fi dukkan fararen da suke duniya in ka kere su tsoron Allah ka da darajar ka a gurin Allah sama da yake domin ai dama da bakin da farin ba ku da kasaba waye yi wa kansa bakin waye ya sa wa kansa farin da yake da farin fari da bakin baki haka suka shi Allah ne ya kayan sa to ina kai na majin cewar ka ce za ka nuna kai wani ne saboda wannan in za ka nuna wani ne yi da abin da ka iya yi ka yi shi bai iya yi ba in ma za ka yi ka taɓa ko amma abin da kai ma haka ka ganka da shi shi ma haka ya gan shi da shi to mai naka naka ce kaza kaza a kansa to wannan hadisi ina tabbatar da cewa falala da daraja tana samuwa ne ga bawa in ya tsayu da sanin dokokin Allah da aiki yakan rasa kima da matsayi da daraja a gurin Allah in ya rasa jin tsoron Allah Allah kuma ba ruwansu da kamannin ka fari ne kai baki ne kai dogo ne gajere ne mai kiba ne siriri ne ba ruwan Allah da wani sai manzo ci gaba cewa annasu min adam dukkan mutane asalinsu daga annabi adam musulminsu da ba musulminsu su da farinsu dogonsu da gajeransu mai su da siririnsu wa adam min turab shi kuma annabi adam daga ƙasa yake da aka yi ka da ƙasa ba fa da zinare aka yi ka ba da azurfa ba Kasa ce kana zuwa mata ruwa ka bata lokaci tashi za ka wari ta dai daga ita aka yi kuma dama samfurin ƙasa iri-iri ne da Allah yi akwai mai duhu akwai mai haske shi sa mutanen ma suke akwai mai duhu akwai mai haske yadda ƙasan ma akwai zaganta dau haka shi ma mutum wani zagan shi dau asalinsa ya ɗebo an fahimta ko to saboda haka wannan hadisi ya isa zama mana dalili tunda shi ya tabbata akan abin da malam ya kawo na cewar lastum bi khairin min ahmara wala aswada ma'anar da yake dauke da ita ita wannan yake dauke da ita saboda haka dai abin da manzo yake ga mana in muna so mai kima mai matsayi mai daraja a gurin Allah mu bi dokokinsa mu tsara iyakokinsa kuma idan kai daraja a gurin Allah ai da ma zakatan bayi a hannunsa suke in yana yi da kai kuma sai ya sa kaunarka cikin bayansa sai zama a gurin bayi kai ka fi daraja da kima kai ake yi a gurin Allah ma kuma kai yake sabanin ka saba masa ka kibinsa ka sa dokokinsa a gaba ka mai da su abin tattakawa to shi a gurinsa ka yi asara ka taɓe a gurin bayansa ma ba za ka yi kima ba ko ka da kai rabin kwasa kaba ka suke so su burin za su yi saboda ba a sa ba a sa kaunarka a cikin zuciyarsu ba rabarka suke so suke su kwance-kwance su kwafte ka eh saboda baka ba Allah ba shi ba kuma sai dora bayansa a kanka amma kana bin Allah to ba yadda baya suka iya da wallahu ya asimuka minan nas zai baka kariya da tsaro daga mutane kai har ma wasu mutane tunda lokacin sahabbai mai ba su gani ba zaki za ku kaci bus da shi yi gunji ya kuka irin na mai kamar gaisuwa an bata a hanya amma ya shige gaba ina tafe wanda ya batan yana bin sa sai da ya zo gabar inda yake ganin cewar zai iya gane ya gunji kuma ya juya ya koma sa bace Allah su taka ruwa su bi ta kai su wuce an sandaran musu da shi abin Allah ne ya sa aka ce da annabi Musa da ruwa ruwan ya dare kowane bangare ya zama kamar sandararren dutse suka samu hanyar da suka wuce suka fita suka tsira daga sharrin fir'auna shi kuma ya shiga bayan ya raba bai fita ba sun gama shiga kuma aka ce ruwan ya koma yadda yake to ko yanzu haka in ka tsire Allah ka bi shi zai kare ka daga duk wani mai nufin ka da shari ko ba ka da ɗan sanda ko ba ka da soja in ka gona wani abu ya faru da kai ƙari akan abin da kake tunanin zai faru da kai to zartan maka da aka yi shine tun kafin a haife ka amma ba da suka iya da haka manzo ga mana in duk duniya za ta haɗu sai ta cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya hukunta in duk suka haɗu cewar sai sun ƙare ka sai ka zama wani abu ba yadda suka iya ba za su baka sama da abin da Allah ya hukunta ba in ku bai hukunta maka ba haka za su ganka su baka mutum nawa aka tara wa kaya aka tara wa kuɗi babu su saboda ba a zartar masa da zai yi kuɗi ba zai zauna da su haka za su lalace su balbalce zama allah sarki kuma ya zautu ma saboda sun shigo kuma sun gudu sai ma ya zama dama bai same su ya tsira da hankalin da mutuncin ya su da wannan da mala yake gaya mana shi ne wato ainihin abin da waɗannan hadisi suka tabbata bari mu sake biyo bakin kamar da muke mala yake cewa wa yadhummu zawil wajhaini kuma manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yana zargar mai fuska biyu ya ati haula ibi wajihin ikan zuwa waɗannan da wata fuska wa haula ibi wajihin ije waɗannan ma da wata fuska daban kowa shi nasa ne wasu maka suke faɗa ayan ka je katar da mutane gari da kowa da jela kai ma ci rika sa a kan me za ka sa jela a sai ka ji me yasa ake sa jela inda shari matsala ce kai me zai sa ka sa jela a kan ka da ba jelar kan ko a in jelar na alkhairi ce to ci rika sa kai ma kuma ba ta zauna ba tattare ta ka riƙe amma shari ce zan me za ka sa jela saboda suna da jela an fahimta ko eh. wa ya amuru bi iyadatil marba kuma manzon Allah yana umarni da zuwa a gaida mara lafiya a duba shi a masa Allah ya soke a masa addu'a a masa abin kirki a kyautata masa wa yanha an tahajuri kuma yana hana kaurace wa juna wata daburi da juya wa juna baya di yana hana wannan wa yanha an ihtiqalin nasi kuma yana hana wulakanta mutane wa yaqulu kuma yana cewa lastum bi khairin min ahmar ba ku fi ja alkhairi ba wala aswad ba ku fi baki alkhairi ba illa an tafduluhu bi taqwa sai dai in kun fifice shi da tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum haƙiƙa mafi daraja ku da martaba ku wanda ya fi ku tsoron Allah Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ba mu ikon aiki da abin da assalamu alaikum E yake cewa ƙauracewa juna tana da bambanci da juya wa juna bayan idan ka iya ƙauracewa ɗan uwanka ka daina zuwa inda yake shi ake cewa ƙauracewa shi kuma juya baya gani ga ka amma mai gaba da gaba da zai iya ba da damar mai yiwa ka saka man fuska in ji wani daɗi ko saka maka ka ji alamun cewar akwai walwala tare da ni sai ma in baka baya yadda baya ba zai iya baka wata ma'ana ba ko shiri ko rashin shiri ba za ka fahimta daga juya maka baya to shine juya baya ko kau da kai ta ɗauke ka dama ai shi gangar jiki fuska ita ce dama labarin zuciya a tambayi fuska shi yasa dama manzo ce ai ba wani abu bane ma hoto na dan adam ko wani sa fuskar shi yasa kaga yanzu da aka samu ci gaban harkar kwamfuta yanzu sai aje da yadda kake dinnan sai aje a dauke kanka sai a aje sai a dauko na sai a dasa kuma an gani sai a ce an gani ba kai ba saboda me iya fuskar ka sai wanda ya maka sani kyakkyawan sani zai iya cewa kai ka faɗa fa kamar ba ta wani ba ko amma ba haka ba shikenan sai cewa ne saboda haka shi abin da ya shafi juya baya shine wanda zai zama to fuska ta da yin haɗin da fuska ka ta gata ga taka har mai tunanin ma wani shiri ko rabu shine juya baya ko lokaci ma wasu a aikacen su kau da kansu kawai su nuna ba su ganka ba to amma cewa zai iya kasancewa a inda kake ma ba zan so kamar da kama inda nake ma ba za ka so to wannan ya kuma ma nuna wato an ba ma ba ma ga juna ballantana ma a nan an juya bayan ko ba a juya ba za a fuskanta ko ba za a fuskanta an fahimta amma duk kowannen su daina nuna cewar rashin shiri da rashin daidai na waɗanda suke yanzu Allah ya tsare alaikum assalam Thank you. yaya eh, mai gida yayin da ya tsinci kansa da matarsa amarya da matarsa uwar gida suna rashin jituwa har wannan ba za ta yi wannan ina kwana ba wannan ba ta yi wannan asalamu alaikum ba ba ruwan wannan da wannan wannan ma ba ruwanta da ita an yi an yi a daidaita ko a sulhunta sun tubure ko ɗaya daga ciki ta ki daɗin sha'ani me ya kamata wanda ya aje su suke zamansa ya yi shi ne ga musu cewar to bayan ya nemi a shirya wance ta fita ta ce ta ce wance assalamu assalamu alaikum wance saboda mai gida ya masu sulhu ya mata nasiha kamar yadda yawa yar uwarta nasiha ce ko ba na nan ku daidaita amma yanzu ina cikin gida ba ku daidaita kada in dawo in tarar da ku ba yadda na saba ganin ku ba a da kan zo tarar da ku yadda yanzu kuke ciki ya gaya wannan ya gaya wannan ita wannan sai ta gama to ai batun ma wai ko baya nan bar ma yanzu ta ce ta ya zama shaida cewa ta ajiye abin sai ta ce wance sai ji ta ambata assalamu alaikum sai ta ce misali kaga bata shirya ba ke da ita ba ma za a daidaita ba bara zai iya cewa to kenan nasiha da na muke baki ji ba kake zaɓi ɗayan biyu ko dai ke amsa sallama da taimaki a ci gaba da shiri ko kuma ni da na ajiye ki to ba zan goyi bayan ki saba wa manzona ba jin daɗin zama na da ke samun morewar ki da muke kafa ki a gidana ki yadda za ki bi wanda ya zo mana da shari'ar aure an fahimta ku haka ya kamata in ya san inda bakin zaren yake to ya kamata ya matsaya kada ya zira ido ya ce a ah, yau da gobe ce za ta hada ku za ta daidaita ku a duniya ta isa kowa da riga da wato a wannan ba wa'azi bane ba gyara ba wannan daurin gindin a ci gaba da barna tana ganin ba za ka iya kuma zuwa gaba kuma ta jiyo kanka za ku yi da kai ma sai ku sace ba ta kula ka ka kawo abin sai dan ka ajiye ta gana ma ko dan ka ta zauna da yin wa'ita ta girka ta gana ma na kan ta gumba da gishiri ko ka ci ko kai asara da sauransu so da to kai ne za ka tsaya matsayar da cewa lallai in ba za ta shirya ma ta lalama ba to za ta shirya ba shi in ko ba haka ba to ta sannai ba a gidan ka ba manzo ya ce kada a wuce kwana uku kuma shirin tun ta wuce ne kuma ka samu mata ido kana gani a bai yi ba ba a biyayya ga wani mutum a sabo kuma wannan sabo ne in ka saba manzo ka saba Allah in ka bi manzo ka ba Allah an gane Allah ya san ba idan a ɗalibai aka samu irin wannan rashin jituwa wani baya shiri da wani kai malamin sai ka kira wancan da ba sa shirin ce ba shi hannu ku gaisa kai ma mai ka masa hannu ku gaisa to an daina riba ba tashi hankali da gari kadan sake ci to idan wani ka ga alamun cewar ya ci gaba ya ki daɗin sha'ani to kai da yake a yayin da ake ciki yanzu yanayin ya zama ba irin da ba in kace za ka ɗauki matakin hora ɗan wa ce ba a cire shi daga makaranta ce da malam wani ya tsane shi musamman ya san a gidan ya je faɗa za a hau kai a zauna tunda akwai masu irin wani to da a rasa shi tunda kana kokarin a daidaita matsalarsa an gane to kakka ɗauki matakin kat na gaba ɗaya sai ka gayyato mahaifinsa, wanda yake tsaye kan al'amuransa ko mahaifi ko kuma wanda ya kawo maka shi citowa ne ina da matsala ina da ruku mai yiwa ba su ƙara maka haka iki ba kai ƙarya ba malam wani haka yake su ya kamata da mu da kuma haɗu a fi ƙarfin wannan rukun nasa ka shi ga shi abin da ya faru da shi da wani kaza kaza kaza sai shi ma nan to uban ya gada ma ko wanda yake tsaya kan al'amarsa to kaga ala ta mana in wannan abin ya ci gaba a gaya mu za mu ɗauki kwanan abincin su gidan gidanmu misali an gane ko to ko ba za a yi aiwatar ba ya ji cewar ɗaya eh da gaske da gida da makaranta gaba ɗaya za a masa rab dubu sai ga ciki ko Allah ya tsara sana'a akwai salo-salo iri daban-daban da a haɗa gwiwa da iyaye da malamai a kawai da matsalar ɗaya Allah ya samu lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu